أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاتك وزقوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam uku, wanda ya daidai da sha tara ga watan hudu miladiya biyu. Allah tabaraka wata ta'ala muke roko mai mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan sura mai albarka suratul ankabut wanda irin nawa an ce aljiru alhadi wal ishrun yau za mu shiga kan kashi na ashirin na 21 kenan Allah tabaraka wa ta'ala jiya an bayyana mana yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kwatanta mana waɗanda suka yi bautan wani Allah sun kare ga aikin banza gidan wannan bauta ta su bata da bambanci da gidan gizo-gizo gidan gizo-gizo kuwa shine mafi raunin wuri inda mutum zai zauna tun da gida ne wanda baya maganin ruwa baya maganin sanyi baya maganin zafi wanda suka riki wani Allah haka abin su rayuwar su za ta kasance rayuwa a banza su rayu a banza su gama a banza su koma a banza Allah ka tsare mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tujaga bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أفضل إلا بالتي هي أفضل إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء هؤلاء من يؤمن به وما يجهل بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه إذا الأغتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tujadilu ahlal kitabi kada ku rika jayayya da ma'abota littafi a ringa gardama ko ana munakasha a tattauna ko a zauna a ita maganganu waɗanda ba su ba da wata fa'ida illallati ai illa billati hi asan sai da abin da yafi kyau sai da wani abu wanda yake mai bada fa'ida ko mai ba tasiri wanda zai yi amfani ko wanda zai ba fa'ida ba za a samu mushkila ba a tattauna da su ga abin da yake wannan abu ilallazi na zalamu minhum sai waɗanda suka sayi zalunci daga cikinsu wannan ku kyale su kada ku ce wani abu ciki game da su ko ku tattauna da su ka hulu amanna billazi unzila ilaina ku gaya masu babu faɗa mu mun yi imani da abin da aka sauka zuwa gare mu tunda mu an umarce mu da mu girmama ko mu yadda da annabi isa alaihi salatu wassalam ko mu yarda da annabi musa wa unzila ilaikum da abin da aka sauka zuwa gare ku ma mun yi imani da namu sannan kuma mun yi imani da naku wa qulu amanna billazi unzila ilaina mun yi imani da wanda aka saukar mana kenan qur'anin mu littafin mu da aka bamu mun yadda da shi sannan kuma naku ma wanda aka ce mu yadda wanda ba ku bata ba mu ma mun yadda da shi mun yadda da taura mun yadda da injil wanda aka sauka zuwa gare ku wa ilahuna wa ilahukum wahid abun bautanmu da abun bautanku duk abun bauta ɗaya ne wa nanu lahu muslimun mu zuwa gare shi muka miƙa wuya to nan ne rikicin sai malam ya zo wata ƙila zai mana sharhi domin su su abun da suke kallo su duk da sun bauɗe ɗin, sun bi inda suka bi wannan sun bi inda suka bi kuma in sun tashi sai su ce ai duk abun bauta ɗaya muke bauta ai ba ɗaya bane yanzu in dai da can ɗaya ne littattafai sun haɗa da abun da yake cikin injil da abun da yake cikin taurat mun yarda da waɗannan abun amma daga baya kun bauɗe kun ce Allah uba Allah da kun yi trinity kuma mu ce daidai ne ai kun ga kun an rabu sun kama wani wuri mun kama wani wuri ba daidai muke ba mallan zai mana sharhi kan wannan wannan shine ayan kuma da mutane suke ɗauka ko su yi hujja da ita su ce a ai wahadatul adiyan a haɗe ne gaba ɗaya saboda abun bautan mu da abun bautar su guda ɗaya ne ai ba haka bane su ma sun san ba haka bane wannan akwai bambanci da kuma ai karshe daga baya sai aka ce wa nahnu lahu muslimun to kuma kunu muslimin ku zama musulman shikenan an haɗe kenan kalmar shahada ta haɗa mu kuma qur'ani ya haɗa mu shikenan ai rikici ya kare amma muddin mutum zai rike wani abu nashi daban kuma bayan an riga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan zamu gani annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani ba yahudi ko kirista da zai samu labarin an aiko shi sannan ya yadda ya mutu bai bi manzon Allah ba face Allah shi dan wuta ne ya za a ce an zama daidai kuma ba zai rubuta ba daidai ba ne wa kazalika anzalna ilaikal kitab aka nan muka saukan maka da wannan littafi shi ne alkur'ani aka baka shi ya rasulana wallazina yi kitaba na bihi to waɗancan magabaninka duk waɗanda aka ba su littafi to suna imani da littafin nan in dai za su riƙe wannan su gaskiya to suna imani da littafi wa min ha'ula'i man yu'minu bihi daga cikin waɗannan masu ma'abuta littafin na gaske su ma ko wanda suka imani da shi kama abdullahi bin salam ai kaga ya zo ya ma'abutan littafi ne can ga salmanul farisi ya taho daga wata duniya kuma ya zo ya anshi musulunci ga ka'abul ahbar ya taho daga wani wuri kuma ya zo ya dawo musulmi kuma cikin musulman ma wanda musuluncin su ya kyau sosai har ka'abul ahbar ne yake cewa shi da ya gano addu'o'i da askar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake gaya masa ya ce wallahi laulal azkar lasayyaratni al-yahudi himaran yace wallahi ba dan askar ba da yahudu sai sun maida shi jaki yace amma da ya zo ya musulunta saboda tsafinsu da sai sun maida shi jaki amma da ya musulunta kuma sai kuma manzo Allah ya koya mai ga askar da ka rika tsarewa saboda ka shiga tsakanin su ce wallahi ba dan askar din nan ba da yahudi sai su maida shi daki saboda kawai samu su su abun nan ba amma yana to kuma a ce daya ake me yasa za su mai in abun nan ne ai kaji shi kuma Abdullahi bin Salam din lokacin da ya musulunta ba sai da muka karanta nan baya ba ya gaya manzon Allah irin matsayinsa aka ce ga yadda yake gashi yanzu ya musu yace ni ina da daraja wurin mutane na kaji kaji kaji ya gaya musu yanzu Allah ya sa musu ce to amma yahudu ba su da faɗin gaskiya ba su faɗin yanzu bari in ɓoye a wani wuri ka tambaye su yahudu bayan ka tambaye su sannan ka gaya musu za mu sunanta ka ji abin da za su ce aka sa Abdullahi bin Salam ya shiga wani ɗaki. yahudu suka zo me za ku ce game da Abdullahi bin Salam suka ce to ai wannan mai daraja ne dan mai daraja ne ga ilimi ga sanin ya kamata ga kirki ba mu san wani wanda ya fi shi ba wannan suna cikin jigajiganmu waɗanda muke darajanta aka ce to da za a ce maku ya musulunta fa suka ce wannan ya musulunta ta ai ba zai musulunta ba mutumin da yake da tunani da kwakwalwa da abin nan ya za a yi ma ya zo ya an shi musulunta sai gashi ya fito kuma ya ce ashadu Allah ya ilaha illallah suka ce wannan tsinanne ne daga cikinmu ba lalatacce irin shi wannan dan gidan marasa mutunci ne ma ƙarshen abin nan ya ce doka ji ko su da aka yahudu ba su da gaskiya yanzu yanzu za su faɗi magana yanzu yanzu za su canza mhm. kai ka ce magana ne ma auna aboki na aka ba ka tambaya ya ya aka yi ce alhamdulillah yarinya ta yi zance mai gamsarwa alhamdulillah na ce fassara zance mai gamsarwa ya ce yarinya ta ce tana kan malam musa a'a aka ce to a jihar sallar asar a dawo a ɗora magana aka dawo alhamdulillah yarinya ta yi zance mai gamsarwa na ce mi ta ce ta ce ba eh, ta son malam musa yanzu yanzu sun ba wa yahudu ba yanzu yanzu nan za a yi magana yanzu yanzu nan mutum zai kada ta shi yasa ba a san irin waɗannan mutanen al'umman manzo Allah kwata-kwata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ku amince man abu shida ni kuma in amince maku aljanna daga ciki abun na aka ce usduqu idza haddastu ku yi gaskiya idan za ku ba da labari sannan kuma addu idza sannan kuma ku ba da amana in an ba ku amana ku ba ta sannan wa aufu idza wa'adtu idan ku kai alkawari ku cika saba ma waɗannan shine wani wurin ya keɓe su yace alamomin munafiki guda uku ne wani wani aka ce alamomin munafiki guda hudu ne idza haddasa kadhaba idan ya bada labari ya ƙarya wa idza wa'ada akhlafa in yayi alƙawari ya saba wa idza tumina khana idan an amince mai yaudara wani wani aka ce wa idza khasama fajar idan aka yi fada da shi kuma ya wuce wuri ya fajirci a wajen fadan nan hudu wanda bi yake da waɗannan sifofin idan ɗaya mutum yake da ita to yana da khasla min khisalin nifaq yana da wani ɗabi'a daga cikin ɗabi'un munafuci idan ko mutum ya haɗa su duka to ya zama munafi ya zama munafiki tsantsa sai ka auna ka gani ana ga yadda mutanen musu za ka ga babba karya, yaro karya, magidanci karya, ita uwa gidan ƙarya ƴaƴan ƙarya talakawa ƙarya shugabannin karya, to ka gaya mai yadda za ci nasara da wannan masifan wannan ko kai kaɗai ne a haka ba za ka ci nasara ba balle a ce kana jagorantar mutane ko kana cin al'umma a ce duk sifofin nan mutum ba wanda ya rage ƙarya babba ƙarya yaro ƙarya iyaye ƙarya ƴaƴa ƙarya talakawa ƙarya shugabanni ƙarya ga mai yadda za a ci nasara har abada ba za a ci nasara ba da wannan mummunan halin za a ci nasara ba sai dai kawai a yi abu dai kawai a ce a taɓa nan can ya fashe a taɓa nan nan ya fashe kuma ba za a yi abin nan ya daidai ba hatta tarjihu ila ku har sai kun dawo zuwa ga abin da addinin nan ya ce wallahi ba ka wara ci nasara ba to ka waɗannan abubuwa ne ga sunan idan su ga sunan kaman wasa abinda ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku amince man waɗannan abubuwan ku lamince man su ni kuma in lamince maku aljanna ai ba wasa akan su waɗannan abubuwa ne manya manya sau da aka waɗannan su ne abinda za mu kalla da haka in ba da wannan babba a magana da alkitabi kowa ya nashi kawai Allah Ta baraka wata'ala ya ce wa ma ya jihadu bi ayatina babu wanda ke musun ayoyin Allah Ta baraka wata'ala in an gaya mai yayi gardama illal kafiru sai kafirai yan tawaye wanda ba su yarda da Allah ba wa ma kunta tatlu amin qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika kuma wannan littafi da ka zo da shi ya rasu rasulana nan ana ma manzon Allah haƙuri cewa littafin nan fa da can ai ka zauna da su baka karanta masu shi ba annabi da ya zauna sai da ya shekara arba'in yana ciki ba su ji ya karanta wani littafi ba a ɗabi'a abin da ake cewa mutumin da ya kai shekara arba'in to ya riga ya kai matsayin da duk wani abu wanda za a ce ba a san shi da shi ba da can baya to babu shi abin da aka san shi da shi kuma yana nan sau da aka ake ganin idan mutum ya shekara arba'in sannan a gan shi da rashin mutunci ko a gan shi da rashin sanin ya kamata in ba ya a ba haka zai karasa rayuwar shi domin lokacin da mutum ya kai arba'in ya kai lokacin kamala duk wani abu wannan shi ya sa su can yan da fikiri ba sa ɗaukar wani aiki nasu in dai aikin nan da gaske ne wani babban aiki ne ko na soja ne ko na ɗan sanda ne ko ita kanta makaranta ce ka shiga university ko ka je wani wuri ko su ɗauke ka su sa a wani wuri ko su ce an samu wani scholarship ko an samu wani sponsorship da za a ɗauka ko wani abu tashin farko idan ka zo cika personal data ɗinka sai ka sa shekarun ka ciki in ba shekarun nan ko sun ko ka cika shi ba zai je ba sai ka dawo ka sa shekaru saboda daga shekaru ne za su iya ganewa za su ɗauka wa ne ba za su ɗauka ba shekarunka sun kai inda ka riga ka kai inda ba yadda za a yi a cusa ma wani abu aka ansa ko ko suna nan har yanzu suna na dai inda in an cusa ma za a iya kwashe naka a baka wani idan suka ga shekarunka sun kai inda ba a iya kwashe ma tunaninka gaba daya a baka wani ba za su dauke ka ba ko sun dauke ka za su aje ka wurin da baka da amfani ko ka tsaya wurin amma wanda suka san za a iya kwashe tunanin shi gaba daya a zuba mai sabo to shi za su dauka su sa wannan wurin shi yasa idan ana son ma'aikata sai an faɗi shekaru ana son yara za su ɗauki university ko ina ne sai ka cike form ka sa shekarunka don su gane ko wata course din ka ne masu ka ga shekarunka za su iya baka wata amma ba su iya baka wata ƙarya ne su ce ba ta ba kwakwalwa ce suke gano ba za ta ɗauka ba su ce a abin da ya sa nan wannan course din da wuya kwakwalwa shi ba za a a course din ana buƙatar wanda zai shiga sai an kwashe tunanin shi an sa mai sabo kai kuma shekarunka sun wuce haka ya su baka wannan su baka wanda suna so ne su saka wanda in ka je gaba ɗaya sai sun kwashe tunanin ka sun zama ma nasu to in kana da wannan shekarun za su ɗauke ka anan in kuma wannan ne ka kai shekaru babba amma baka wuce wuri ba baka yi gauri ba baka yi gautsi da abun nan ba baka yi rike ba nake so in ce in sun ga kwakwalwarka ka bata riga ta rike ba kamar yadda kuɓewa ke rikewa ka gane za ku yadda za a sarrafa ka ko sai su nika ka wani wuri kusa kusa da wurin amma yan ƙananan yara suke so su samu masu ƙananan shekaru wanda za a kwashe tunaninsa a sa masu sabo ai masu al-ghazwul fikri wannan gazul fikrin nan da kuke gani ba wasa bane mutane za su iya cin nasara ta yakan al'umma ta hanyar gazul fikri fiye da nasarar da suke samu wajen in za su yake su da makami shi babban abin asiriyo ko zuwaimir suna cewa nasarar da za su iya samu ta hanyar wannan takasisar nasu da mu'amara da suke shiryawa na yakin tunanin mutane sukan ci nasara da sauri fiye da yadda tanka dubu za ta ci masu nasara wajen yaƙi sukan in suka samu mutum ɗaya to wani wurin cewa ya da mutum ɗaya da kofin giya ɗaya tana iya sa su cir nasara wajen burkuta mutane fiye da amfanin da tanka dubu ɗaya za ta yi masu wannan wannan wannan wannan abin ɗaya zai masu na sai suka samu mace guda ɗaya ta bi ra'ayinsu suka samu kwalbar giya ɗaya ko kofin giya ɗaya za su iya cin nasara ta burkuta tunanin mutane fiye da yadda tanka dubu za ta yi masa amfani shi ne ake ce malgazol fikri intellectual terrorism ake ce mashi ko kuma mental conquest idan mutum ya kama mutane mentally ko ya masu wannan algazol fikri ya yaƙe su ta tunani ba yana tsayawa a kan shi ba ne in kau makami ne in aka kashe ka ba an huta ba ba kai kaɗa aka kashe ba tun aka yaƙe ka ta tunani tunanin zai tafi ya sarara har ya shige cikin iyalinka har ya kai ga abun shekara ɗari da ba a samu ba a samu ta wannan tunanin haka suka yi a turkiya suka samu irin su wannan mustapha atatur ai gidansu sun daɗe da shiga ana ta ɗauka su ana kai su farans a goge tunaninsu wani aka ɗaukai ya gano ya ce dab aka za a sani in yi addini in bata addini na sai su kashe shi wani kuma ya dawo ya ƙi sai su kashe shi har aka samu mustapha atatur aka kai lokacin da suka yi ta ɗauka wajen shekara ɗari suka yi suna training yan gidan suna ɗaukar yan gidan har suka samu shi guda ɗaya Mustapha a da ya masu aikin da ba su iya yin shi a shekaru da yawa a lokaci ɗaya ya rusa daular musulunci asalin kujerar manzon Allah tana cikin Turkiya shi ya rusa ta ya rusa masallacin tarihi ya sha giya da daddare ya ji kiran sallah da asuba ya ce ya ji haushin kare wa ma hadal kalbul wani mahaukacin kare ne yake ihu aka ce mai masallaci ne da safe sa ka rusa masallacin ba ci nazara ba sau da aka kaga wannan su ne abin da ɗinsa ya sha giya ya sha giya ya kwana da giya ya ba duk abin da za a zo aka ce za a yi kawai aka kawo mai takarda sai damɓara hannu ya sha giya ya tulus duk abin da aka ce za a yi kawo mai takarda sai damɓara hannu kawai aka rugurguza komai ta dalilin wannan guda ɗaya ka koma misra da aka samu su kasim amin shi kasim amin da shi da wani da ake ce ma ah, taha hussein dukkan su a misra aka same su aka kai su faransa su ma waɗanda aka fara kaiwa gabanin su ba su yi ba irin su dr mustapha subayi da su wannan sayyid kutub an kai su sayid kutub da ya ƙi zuwa aka aka sa kamar yadda ka san a sa mutum a injin nika haka aka sa injin nika aka nike shi kuma lokacin abu ɗaya aka nema wurin shi bayan nan bayan an tsare shi an yanke mai hukuncin kisa aka ce ya sa hannunsa ya sa alƙalaminsa ya rubuta cewa qawaninul wada'i ahsan min qanunillahi tabaaraka wa ta'ala min alkitabi was sunnah ya ce tsarin constitution kawai shi ya fi dacewa da zamanin nan akan a ce abin littafin Allah da sunan mazan Allah shi kuma ya ce wannan yatsan shi yake dagawa a tafiya ba zai taba daga shi kuma ya sa alƙalami ya wannan rubutun ba bayan ran shi sai dai in bayan ran shi aka kuma yanke mai hukuncin kisa da za ku karanta wani littafi na ƙawaidun imaniya ɗauga ciki aka ce ranar da aka yanke mai hukuncin kisa har sai da aka naɗo delegate daga saudi arabia su zo su kwace shi a anshe shi su sun yadda su ban masu shi su koma za su ba shi masauki a can ya zauna har ya karasa rayuwarsa aka shirya za su zo gobe sai suka ji da za su zo gobe sai suka yi sauri suka zarta yau suka kashe shi kafin su ƙaraso suka su suka tara an kashe shi ga abin da muka zo suka ce muna da labarin za ku zo sai sa muka zartar da hukuncin yau kafin ku zo mu zartar mu gama dr mustapha Suna'i shi kuma aka ba shi poison aka shayar da shi dafi shi ma an kai shi aje ga yadda ake so a yi shi kuma ya ƙi shi ma ya dawo sai suka ba shi dafi har sai da ya rubuta wani littafi yana nan ɗan ƙarami yana ce ma ibra wannan ibratun fi sira ko tarih ibratun ne fi wa tarih ɗan ƙarami ne dan kutayi haka a cikin littafin muƙaddiman shi har cewa ya ina so ne in rubuta wannan littafin amma ina son wanda za su karanta shi kar su damu da maganan kurakuran da zan yi na luga ko na balaga ko na hawu saboda sadda nike rubutun ina kan tabarma mutuwa an shayar da ni dafi amma ina tsoron in na mutu to na mutu musulmi na biyu na bashin wasu sirrori da ya kamata in gaya masu shi yasa nike rubutun yanzu yana nan dan kutai ne dan karami haka ya mutu kuma bayan ya sha dafi da shi dafi suka yi saboda haka dole ne waɗannan abun suna nan kuma dole ne mutum ya san su in ba haka nan ba maganan wai a hada da su a ci nasara har abada ba za a ci nasara ba kuma qur'ani shi ya fara bayyana mana wannan domin da yazo sai nuna mana gashi ga dai abun nan a kira su gaba daya ayi magana a kira su in hujjoji suke bukata ayi magana suka koma suka ce su suna ganin ba za a shirya ta nan ba shi annabin da ya zo da shiriyan nan a kwatanta mai abubuwa idan ƴaƴan manya kake so za a tara ma manya ka zaɓi ƴan mata guda goma ka aura in wannan kake so in mulki kake so za a raba gari a baka in kuɗi kake so za a sanya manya-manyan masu kuɗin nan su haɗa ma kuɗi ka fi kowa kuɗi ya ce ba shi ba duniya ce gaban shi ba ba ita ce ba abin da ke so kenan ba za ka ce to yanzu abin da za a yi wannan tun da ba zai yi ba to zo kai namu mu ma mu yi naka ai haɗaka mu haɗe mu je mu yi naka kai ma ka je kai namu aka ce qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'budun ma abattum wala antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadi kowa yana shi aka ƙara zuwa ka ce qul huwallahu ahad sannan kuma Allahu samad lam yalid wa lam yulad mu auren mu Allah shi ɗaya ne sannan aka gaya mana kuma suna jingina kansu da annabi ibrahim ku ce su ƴaƴan ibrahim ne alaihi salatu wasu ƴan eh, ibrahim kuke bi ga wasiyar da yi wa man rabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafaynahu fid duniya. wa innahu fil akhirati lamina as-salihin id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wasa biha ibrahim banihi wa Yaqubu? يا بني إن الله استفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون sannan aka ƙara cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun aka zo nuna ka ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan aka ƙara inna ad-dina inda allahi islam wa man yabtaji ghayra al islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin to daga nan mutum yake nema da mutum yana son gaskiya yana son abun nan ɗinsu kuma a ƙara cewa ya ayyu halladina amanu dukulu fi silmi kafa wala na hula kuma innahu lakum aduwwun mubin haka menene mutum yake nema in dai musulunci mutum zai yi dole ne sai dai kai musulunci tsantsa wanda duk yake so ku tafi tare to shi ma ya shigo cikin musulunci ku amfani da wannan kalma ta haɗa ku sannan ku amfani da wannan littafi kuma da sunnan manzon Allah ta haɗa ku duk wanda ba wannan ba to kuma ba haka ba kowa ya nashi ya dan fito ko so da haka waɗannan su ne abin nan ɗinsu don haka idan akan wannan ne za a tattauna a yi magana akan wancan duk fa duniyan nan in dai musulunci in dai addini za a yi to musulunci ne shi ne ake tunanin ya farauto wani ya jawo shi shigo cikin shi ba wanda ke musulunci kuma a ce a farauce shi a kai shi wani addini ba duk addinin da mutum zai je shiga bayan wannan musuluncin nan to ya gama yawo rayuwar ta zama ta banza ka zama halakarka a ɗauka ko ka ɗauka a yadda ko kada a yadda amma haka yake to da aka ba za a yi ba wannan shi ne a yi wannan kenan da aka dole ne a yi wannan amma kun tutar abin nan ba wannan annabi ba kai ka da can ka karanta masu wannan littafin ba ai ba su ji ba to yanzu ko da suka ji ta san ba duniya kake nema ba ka wuce shekara arba'in da aka je gaban Hirakla da aka yi mai tambayoyi aka tambayi Abu Sufyan ai sai da aka tambaya da ya taba ce maku wani abu kafin wannan shekarun a'a ya taba maku ƙarya yace a'a yace wanda bai maku ƙarya yana yaro ba sai ya shekara arba'in ne sannan ya fara ƙarya ba zai ba zai yi ba ya taba neman wannan matsayin kafin nan a ya mutum ne mai son mulki a an ma mai mulki mutum ne mai son matsayi amma ba shi yaki mutum ne mai son kaza an ba shi kai suka ce ma shi ne ma ake ce ma muhammadul amin duk cikin ba mu taba ganin kamar shi ba sai to ko wannan yana nuna kenan abin da aka aiko shi da shi da gaske ne sakon da ya zo da shi da gaske ne bai rubutu ba bai gaya maku ba wala ta wala ta ko wai bi yaminika kuma baka rubuta shi ba kai kake rubuta shi ba hasali ma dan a gane qur'ani daga Allah ne rubutun da ma annabi yayi a duniya ko zanan da yayi ma a duniya kididdiga gune mariyatu salihin sai da ya safo mana yace ya taba yin rubutu ya nuna ge dan akwati ya zana abu yace ga rai ga gurin mutun ya zane yayi alama akwai shi mariyatu salihin har da zanen sai da ya zano ce wannan zanen annabi ya taba yin zane a haka sannan aka ƙara rubutowa cewa yayi zane wata rana ya zo ya ce harihi sabili ya nuna ga zane ya ce wannan hanya ce har zuwa aljanna ya yi zane gefe gefe gefe gefe gefe ce waɗannan zambiyoyin shaidan duk wanda ka bi shaidan na na kai zai tafke kai kai ka wuta ya wannan zanen sannan aka ƙara cewa ya yi zane a lokacin sulhu da aka zo aka ce wannan aka fara cewa bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim ali bin ke rubutu shi kuma suhail ne wakilin yahud ya ce mu ba mu yadda da a ce bismillahir rahmanir rahim ba ba mu santa ba sai dai a ce bismikallahumma aka ce ali bin abi talib ya goge ya rubuta bismikallahumma ya goge ya rubuta bismikallahumma aka ce hadha ma ahada alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam quraishan kaza kaza kaza suhail ya ce shi bai yadda a ce haza ma hada alaihi rasulullah ba sai dai a ce haza ma hada alaihi muhammadu bin abdullah nan da haka suka san shi su ba su ina sun san shi manzon Allah ne a yi fada annabi ya ƙara ce ma ali bin abi talib goge ya ce hannuna ba zai goge ba zai goge kai masu rasulullah ba ne ba zan goge ba sai dai in su yadda a su hunnan in sa da hannuna in goge cewa kai rasulullah ne ba zan yi ba kai hakuri ya rasulullah ba zan yi ba yace ba ni alƙalamin nuna man ina ne wurin kaga bai iya ya yace nuna man daidai wurin aka nuna mai ya goge da ya soke shi da kanshi ya ce a rubuta abin da suka ce shi ne rubutun shi abin nan ba wanda ke da kididdigen rubutu ba a kawo manzan Allah wasiƙa ya karanta baya rubutawa da kanshi abin da zai faɗi faɗi yake a rubuta in an kawo takarda karantawa ake ya ji sai ya ce to ga amsa na ya bada duk takardun da ya rubuta ma manya-manyan sarakuna su najashi da su wannan kisra da su wane ne imla'i yake yi ya faɗi ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ce amma ba wannan wasalamu ala man ittaba al ya ce wannan takarda ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga sarkin Habasha ko zuwa ga sarkin ina aslim taslim ka musulunta ka kubuta waɗannan takardun yanzu ga wanda Allah ya kai shi Madina in Allah ya sa ka je Madina ka je can ka shiga karkashin masallaci ka samu wani tsohon alhaji ka tafi alhaji eh, a wannan ka ka ce kai ka wurin su ne tsofaffin duk ba inda ba su sani ba lungu lungu gashi nan ku kalle shi gashi nan alhaji shehu gashi nan alhaji shehu ba kori da Allah ya kai ka maka katsin tai ko kana yawan ka ne rike shi ka ce duk wani lungu ya kai ka zai kai ka hau wannan karkashin ɗakin da nake gaya maku ko shugaba alazan ku wani ma shugaba alazan wannan ya fi shi sanin wani don wani ma bai taba sai ma ka gama zaman kama madina zai ce da mun so mu kai ku masjidu quba da mun so mu kai ku ina da mun so mu kai ku ina da mun so mu kai ku ina to yanzu fa to ai yanzu goma makka za ku a <laughs> cikin banza ke ran shine ihu bayan hari don ka samu tsohon alhaji kafin waɗannan su tuno ma suna da baki domin sai ka kwana uku ba sa kai kasu ce ana bata aikin ko alhaji <laughs> amma ba ka bane wani lokaci sai ka zauna madina kai kwana uku baka ga wani wani wani official ya zo ma wurin ka ba ka zaman ka ga gama zaman ka don ka samu amintacce wanda ya san abin shi da kanshi ma yanzu ka ba malam ina ba kudi ba da yanzu da kuɗi kawai sai ka samu ka ce mai ko ba za ya ba kai ka zo mu tafi walle wala sai insha Allah za a in dai kai ka samo kuɗi to nema shi a can wallahi ya fara kai ka wani wuri sai ka sha mamaki sai kai ka wannan karkashin lungun karkashin wurin wanda zai ma wannan na biyu sai malam shagin yunus kuma shi ga shi yanzu yau da zuwa ga wanda bai ma da lafiya amma wuce da shi ala abuja jiki ya yi tsanani muna fata allah ta wa ta'ala ya ba shi lafiya allah sa ya zama kafara ne ya yi tsanani sosai allah ya sauƙaƙe to shi ne in ka haɗu da shi shi ma wannan ko ba ka so shi ganin shi yake ma bangaren ibadan ne ma ka kai ka wuri ka za ka gani kai ka san menene wurin a tafi da kai da kan shi ga rashin lafiya amma ga ƙoƙari himma babbar himma suka sha mamaki don inda zai kai ka to wani abin kama san da shi balle kaman kwamfuta ce wani abin ka san da ita ba sai an gaya ma wani ba sannan ka shiga ka gano wani don kuka tafi can wani abin baka san da shi ba sai shi ne zai ce ya kamata mu tashi yau mu je wuri kaza in kai ku in nuna maku kaza kaza kaza kaza ka gani don ka shiga wannan wurin duk wasiƙun nan da ake gaya ma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka rubuta zaka ga kofin su a wurin suna nan an lalubo su daga duniya an tattara su an sa cikin gilashi ga rubutun farkon ga stamp din shi ma sannan kuma an sake masu rubutu kuma na zamani wanda za ka iya karanta don wancan haruffan wasu an canza yadda ake amfani da su a can da irin yanzu dole ne ana samun tatsawar na rubutu tsawar na littattafai shi yasa kuke ganin galibi da boko ne na gaya maku kun fi ganewa shi yasa ake encyclopedia encyclopedia akan yi advancing ne sai a new editions idan wasu abu da aka gano sababbi sai a kara updating a sa cikin sababbi to wannan addini aka fara yin haka muna da mausu'at da yawa akan abubuwa mausu'o'i kowane akwai har mausu'a akan tsarki akwai mausu'a littafi gaba ɗaya wanda ya tattaro matsalolin tsarki gaba ɗaya idan aka je malaman na nan raye duk sanda aka samu sabuwar matsala za su ƙara ribasin littafin a ƙara sa sabon abin da ya fito sabo in ɓangaren tsarki ne to ɓangaren aƙida ma akwai ɓangaren ƙungiyoyi ma akwai ɓangaren duk akwai kowane akwai akwai su ƙungiyoyi na duniya waɗanda ake samu da na da da sababbi hannan fito da shi muka kwanaki akwai almausu'a na na ƙungiyoyi na firak akwai wannan eh, mausu'a muyassara ko sannan akwai mausu'a mufassala wadda ita ce aka yi updating aka sa duka waɗannan kowane akwai to irin waɗannan za ka ga rubutu sai ka ga har rubutun da shi ma in an zo zamani ya sa an canza wasu kalmomi na rubutu ko wasu abun nan alphabet da za a yi amfani da su to an yi updating din shi to haka larabci yake aslan to sai da wani haka zamani na ci gaba ana canza rubutun da abun nan sai aka yi ɗauko takardun aka sa a cikin gilas ga wannan a nan gefen ga na yanzu kuma wannan gefen sai ka karanta ga stamp da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa na zo da shi a jikin takardan za ku gani illa ya kawo takila ka je madinan ka gama zaman ka in baka samu wanda zai kai ka ba baka ma san ta yadda ake bi ba amma an ka samu tsofaffi irin wannan za ka sha mamaki ina gaya muku ba wai dan yana dan yanzu yana zannan ne ku ganshi dan ran da wani Allah ya kai ka ka ganshi tan sai ka damkai ka ce yawwa da ko ku tafi zannan ko ya sama rana ka je ka sha mamaki in ya shigar da kai wani lungun sai ka sha mamaki ka je ka ga abubuwa ka ga abubuwan nan na tarihi suna nan ƙarƙashin masallacin madina amma in ba wani ka samu wanda zai gaya ma wannan ba ko ya kai kan ba za ka gama zaman ka kama san wani sai ina ma za ka bi ka je wurin kuma su sun san ana zuwa saboda in ka je latta ma ake yi fa wurin in ka shiga za a yi ma in larabci kaɗai kake ji ga masu in turanci kaɗai kake ji ga wanda za su fassara da turanci in faransanci kake ji ga wanda za su fassara duk yare akwai masu fassarawa ɗalibai ake ɗebowa daga jami'a a ajiye su standby saboda waɗanda za su shigo wurin in ba sa jin wannan yaren suna jin wannan in ba sa jin wannan yaren suna jin wannan game in hausa ma tsantsa akwai wanda zai fassara ma da hausa kuma tangaram wannan shi ne kaza har ya zana akan allo ma har sai ya zana ma asalin ɗakunan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suke asalin yadda suke ga sunan a nuna ma a hoto kaga asalin gidan kaga ɗakunan kaga tsawon shi kaga kaza kaga kaza kaga kaza a gaggama lecture guda ka ci awa ɗaya ko awa biyu kana shan darasi Allah ga shi na to to amma ka je kawai can ka dawo ka je baka san baka za abun nan ba waɗannan su za su kai su kai ka ina za ka san komi ba ko udu ka je in ka je da wannan dan wannan motar su dauke ka tsu su kai ka can baka san komi ba can baka ga komi ba amma in ka je da wanda ya ce ma ka ga sahabi ne ka ga yadda akai ka ga inda kabarin su can wurin ga asalin su da can suke ruwa ya kwaso aka dawo nan saura na can saura na nan yanzu baka ilimi ba aka tafi da abun nan to amma fa ba magana da muke kenan ba Allah to ai sai mu sai mu yi kafin mu wuce ko ce wanda Allah bai kai shi ba Allah ya sa ya je mu ma Allah ya sa mu koma dan gaskiya abu kada yi abun nan mu da abun nan ba in ko baka ce amin sosai ba mu tafi mu bakka so an ce in an yi adda in ka ce amin kai ma adda kai saboda mala'iku su ma suna ta in kai sa'a amin din ka daidai da wannan an gama to kai baka ce sosai ba ba sai dai ka ji muna sallama ba ko ka zo ka kuce rarraba mu nan <laughs> to naka ji ne ba galmi abu bane ina ne kuma gashi ne yanzu dai daidai lokacin da zaka ma fara dagewa kai ta shirin tafiyan dan yanzu da an gama magana an gama magana aikin an gama magana Ramadan an gama magana umra a zuwa ba sai kuma shirin gyaran wurin ba kuma shirin yan maka ne ba kuma an jarrabe mu da irin wancan masifan ba kada Allah maimaita mana gida. da haka waɗannan su ne abun nan ɗinsu bal yake cewa illar taba wannan tabal mubtilun da a ce annabi ya taba karatu ko ya taba rubutu to da mabannata sun yi shakka su ce shi yayi qur'ani ko shi ya rubuta to sai aka bashi shi yasa wasu malamai suke cewa ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi karatu ba bai iya rubutu ba wannan shi daraja ce a wurin shi ta annabtaka amma wani shi kuma ya zama shi kuma bai iya karatu ba bai iya rubutu ba shi kuma na kasa a wurin shi saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam a ce bai iya karatu ba bai iya rubutu ba shi ke ƙara tabbatar da cewa wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba ya zo da wannan littafi mai albarka mai girman da ya gagari duniya wannan ya nuna ba daga wurin shi yake ba daga Allah ne to dama kuma haka ke so imani ya karu ya fito ko to na kaga an ƙara samun tabbacin to wanda bai iya karatu da rubutun nan ba ya zo da wannan littafi da ya gagari duniya ba wanda zai iya zuwa da shi ya nuna ba daga wurin shi yake ba kenan Allah ne ya bashi littafin to dama haka ake so kuma cikin rukunan imanin ka ka sani ya fito ko to saboda haka wannan shine da haka wasu daina ganin wai kamar an ce annabi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba rena shi ake so ayi ba rena shi ake so ayi ba sannan ake so a bashi darajar manzanci domin wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba bai taba zama wani ya koya mai harufa ba ya zo da irin wannan qur'anin da ya gagari duk duniya ya nuna ba daga wurin shi yake ba Allah ne ya gaya masa bai ma samu mamansa balle ta koya masa harufa bai samu waɗanda duk take tunanin za su koya mai karatu ba tarihi bai rubuto ya taɓa zama gaban wani malami an koya mashi ko da abaja da hawa da ba haruffan nan ba taɓa koya mai ba ya zo da irin wannan littafin bai taɓa ɗauka alƙalami ya rubuta alifin ba'un ta'un ba bai taɓa yi ba to ya zo da wannan littafin wannan ke nuna ba yadda za a ya zo da shi ba inda ba Allah ne ya ba ba to kuma haka ake so a sani dama san littafin nan ba daga wurinsa ba ne bal huwa ayatun kun gani littafin nan ayoyi ne bayyanatun wanda yake a fili suke amma fa gawa fi sudurin ladina utul ilma a zukatan wanda Allah ya ba su ilimi duk wanda Allah ya ba su ilimi sun gane qur'ani littafin Allah ne wa ma yajhadu bi ayatina babu waɗanda ke jayayya game da ayoyinmu a gaya masu su rika yin musu suna jayayya illa zalimun sai azzalumai wanda suka tuci kansu wanda ba su san abin da suke ba ba su san amfanin rayuwarsu ba ya fito ko sharhul kalimat wala tujadilu ahlal kitab ay la tahajju wala tanazaru kada kai jayayya ka kafa hujjoji kuna tattaunawa al yahud wan nasara kada ka rika jayayya da su wala tanazaru al yahud wan nasara kada ka ce ku zo ku ta gardama da su illa billati hiya ahsan sai da abin da yake ai illa bil mujadala sai dai gardama jayayya allati hiya ahsan wadda ta fi kyau wata ce wadda ta fi kyau in za a kira su wa hiya da'watu ila Allah shine a kira su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala bi ayatihi da ayoyin Allah a kira su da Qur'ani wa tanbihu ala hujjatihi da jawo hankalinsu akan hujjojin Allah tabaraka wa ta'ala illa alladhina zalamu minhum sai dai wanda suka yi zalunci daga cikin su wanda suke tuka wannan su kujale su ay alladhina lam yadkhulu fi zimmatil muslimin bi daf'il jizya wanda su basu shigo cikin alkawari ba ba su ɗauki wani alkawari da musulmai ba cewa za su ba da jizya su ku kyale su wa baka wa harban alal musulmi suka koma faɗa kawai suke da musulmi to wannan ba komi tsakanin ku da su kuma sai faɗa magana a jawo su kawai magana ba su taso ba wa kazalika anzalna ilayka alkitab haka nan muka sauka maka da littafi ya rasulana ai wa ka inzalina alkitaba ala man qablika min ar-rusul kamar yanda muka saukar da littattafai akan waɗanda suke gabaninka daga cikin manzanni anzalna ilaykal kitab kai ma haka muka saukan maka da wannan littafi alqur'ani alladhina atainahumul kitaba yu'minuna bihi waɗanda muka ba su littafi daga cikin ma'abota littafi akwai wanda suka yi imani da wannan littafin da ka zo da shi misalin suka abdullahi bin salam kama abdullahi bin salam wa ikhwanuhu alladhina amanu bir rasul sallallahu alaihi wa sallam wa kitabihi yan uwansa waɗanda suka yi imani da manzon Allah da littafin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi shine alqur'ani wa min ha'ula'i man yu'minu bihi daga cikin waɗannan ma akwai wanda suka imani da shi ai wa min ha'ula'il mushrikin daga cikin waɗannan mushrikai ma akwai wanda suka imani da su man yu'minu bihi ai wa fi'lan amana bihi kathirun kafirai da yawa ai sun yi imani akwai wanda suka yi imani ga ikrama nan dan Abu Jahal ne fa amma ya zo ya ansa ga irin su Khalid bin Walid manya manyan ƴaƴan jigajigan Makka ga su irin su Amr bin al-As dukkan su da asalin su jigajigai ne an yi fada da su na fita hankali akan addinin nan amma daga baya Allah ya taimake su suka zo suka karbi musulunci kuma suka yi aiki tukura cikin musulunci to da kaga ƴaƴan kafirai wasu mata da kansu ma jigajigai ne dan kaman Khalid bin Walid da Ikrama bin Abi Jahal jigajigai ne a Makka an ce a jahiliya ba a taba zuwa wani yaƙi ba aka ce ikrama da shi da Khalid bin Walid suna cikin yaƙin nan sanakarin jahi larabawa sai da suka kara da sabon manzon Allah suna ganin an yi wannan ba ta kashi aka yi gaje-gaje da su dalilin da Khalid ya ce wannan mutanen suna da wani karfi daga sama dalilin abin da ya fara sa yi tunanin ya musulunta kenan shi yasa ya riga ikrama musulunta ya fito ko to da sun sani suna sane amma kaga yi mushrikai ne kuma ya yi mushrikai ne ga Amr bin al’as shi da ya musulunta ma sai da ya zo zai ma manzon Allah mu bayi a. ya bada hannun shi kawai sai ya dawo da hannun shi ya ce ya ka dawo da hannun ka ya ce ina so in yi sharaɗi ne wani za zaka sharɗanta yace na musulunta Allah zai gafarta man duk abin da ya ce ah ba karanta maganan aka ce ba mutum ya riga ya musulunta da abin da ya an goge in yi hijira da abin da ya an goge hajji tana goge da abin da aka gabaninta ya ce kai nashi al'amarin babba ne ai al'islam da jubbu ma qablahu musulunci na goge da abin da aka yace shi nashi babba ne shi dai kam a gaya mai cewa Allah zai gafarta mai dan ya san abin da ya babba ne aka ce kawo hannunka Allah ya gafarta ma shi yasa lokacin da ya zo mutuwa ya ce ya yi zamani guda uku na farko ya san da ya mutu a kai da shi dan wuta ne na biyu da ya mutu a kai da shi dan aljanna ne na uku shine yanzu ba mu sani ba yace kafin ya musulunta tirancin da yayi ya san da ya mutu a wannan shi dan wuta ne bayan ya musulunta da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace an gafarta mai din ya bi musulunci yace daga nan ya hada ido da manzon Allah ma kasawaye sai dai kawai ya sunku da kai in ya gaya mai ce sam an watsa'a ya ce da ya mutu a wannan lokacin annabi ya rufe shi da shi dan aljanna ne ce to amma yanzu matsalan shi ne ya mutu mun ban can mun zo nan ya kuma ban mu nan yanzu mun shiga cikin rikici yanzu ba mu san yadda za yi ba muna jin tsoro to yanzu muna nan bainal khawf war raja kun ga da yazo mutuwa yana cikin abin da ya ga ma ya ce yanzu inda fada za a yi kuna ganin za a iya cewa a ƴaƴan shi suka ce wane mutum ana fada ya ce to yau ga wani faɗan nan ya kama shi ba abin da za su yi mai mutuwa ce zai yi ba abin da za a yi mai ya ce akwai wani wanda ya cuta ko wani aka ce ina ai kai sai ya ce to yanzu abin da za a yi akwai wasiya da zan maku don ba abin da za ku iya min na farko yanzu ku ɗauke ni ku kai ni masallaci ku aje in koma kusa da Allah in ban nan na biyu idan na mutu ku tsaya akan kabari na ku ɗebe man cewa har in ansa tambayoyi na a kabari domin yau ba ni da wani abin da zan iya yi banda wannan in kun je ku tsaya a kan kabari na gwargwadon yadda ake yanka rakumi a raba naman ku tsaya nan har in ansa tambayoyi na inji me zan ansa ku ɗebe man cewa kaman ku yi man rakiya kenan ku raka ni sai na gama ansa tambayoyi ku dawo amma ba nan ba abin da za a daga ne sai kai shi masallaci fashe da kuka da saboda haka wannan shine abin nan din da za su da aka ka su dan haka waɗannan an same su daga cikin waɗannan wala ta khutsuhu ai baka rubuta shi ba ai bi ai taktu bi yadayka ai baka rubuta da hannunka bal annaka ummi saboda kai baka iya karatu da rubutu ba la taqra wala taktub kuji ka faɗi ma wani in ka zo bayani domin wani bai gane abin nan ba in ka ce annabi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba baya karanta baya rubuta tashin farko sai ya tsalle ya ce kare na shi ba maganar rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ƙara bashi daraja ne dan abin da ake so a tabbatar da sakon nan da aka bashi da ya iya karatu da ya iya rubutu da zai iya karanta na wani ai za a iya samun waɗannan kafirin da suka yi magana su samu wani wuri ta illan cewa to akwai wani abu da ya rubuta da kanshi ko ya kara da kanshi ko wani ya gaya mai ya rubuta to amma sai gashi shi bai rubutu bai karatu bai karanta abin da za a illa abin da Allah ya gaya mai duk abin da kuma Allah ya gaya mai zai gaya ma mutane tangaram an ba shi Qur'ani zai karanta tas yanzu yanzu nan ku duba suratul an'am aya 160 da wani abu ne aka saukar da ita cikin dare daya aka ce ah, sai da aka aiko da mala'iku suka rakota wajen saukar da ita amma cikin daren ya aiko ya ce bayan an gama saukar mai da wahayi aka kira masu rubutu ya karanta masu ita tsaf su kuma suka rubuce ta cikin wannan daren kuma wannan da shi kadai ma yau za mu ce mu gane darajar sabon manzon Allah wannan aikin kadai ya isa ce ba za mu zagi sabon manzon Allah ba domin a ce ma cikin dare a sauko da sura a bi gida-gida a tado da su su zo masu rubutu su zo da tawada da alkalami a lokacin nan kun sani ko wadataccen haske babu amma bayan Allah nan su rubuta suran nan kaf kai yanzu gwada kana kallon Qur'anin da abin rubutu kace yau so kake ka rubuce ta duka ga kwana nawa zaka yi daga za ka rubuta cikin daren nan ka fara yanzu tun daga shan ruwa ka fara rubutunta ka gani za ka iya rubuce ta zuwa safiya amma kada suka rubuce ta cikin daren nan kaf ta aka rubuce ta gaba ɗaya wannan kaɗai bai isa ba amma saboda mu ma san su ba mu san aikin ma da suka yi musulunci ba sai mutum ya tashi kawai yana ganin wai har shi ne ma ya kamo su balle har ya fi su da aka wannan shine abin nan ɗinsu da aka bai yi wannan ba bai rubutu ba idan lartabal mubtilun ai la shakkal yahud fi nubuwatika da ka iya rubutu kun ga maganan ko da ka iya rubutu to ko kuma kana karantawa to da yahudu sun yi shakka annabtakanka wa nazulul qur'ani ilayka da saukar da qur'ani zuwa gare ka da sai su shakka kai kai to gashi baka iya rubutu baka yi karatu ba ya fito ko bal huwa ayatun bayyinatun shi annabi muhammad alaihi salatu wassalam shi kanshi ma da abin ya zo da shin ayoyi ne abubuwa ne ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu'utuhu wa sifatuhu sifofinsa da kalan yanda aka gaya masu a littattafansu ku dubi Salmanul Farisi lokacin da ya zo da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kawai abu uku aka gaya mai wanda ya sani a cikin littafinsu aka ce na farko in ka ganshi da ka ganshi ma a jikin shi kawai ya bambanta sannan a bayan shi yana da khatimun nubuwa yana da alaman wannan tambari da aka yi mai na annabtaka babu mai irin shi duk duniya sannan baya cin sadaka amma yana cin kyauta wannan sifofin guda uku kawai shi ya rike sai kuma garinsu gari zai zo inda zaka ka samu gari ne mai dabino da yawa a cikin wannan gari sannan farisi ya fito shekara da shekaru yana neman wannan gaskiya har bauta yayi aka kama shi aka saida shi da shi da dabbobinsa aka saida shi ya koma bawa duk ya yadda ya zama bawan nan ya wannan wahalan saboda neman gaskiya amma yau ga gaskiya ta same mu muna zaune mutum ya yi sa'a musuluncin nan ba wahala aka yi ba aka ba mu ba sai da aka je aka yaƙe mu ba mutum ya yi sa'a ya shawo a maman mahaifiyarsa ya zo kawai ya da musuluncin nan a gida iyayenka mahaifinka da mahaifiyarka mahaifinka ya yi ƙoƙari shi yasa ake cewa duk duniya in bayan manzon Allah ba wanda ya kyautata ba kamar mahaifinka domin da ya tashi shi bai je nemo arniya ba sai ya tafi gidan musulmai ya je ya auro musulma saboda ka tashi ka ga musulunci a gidanku ka gada ba sai an sha wahala amma da'awa ba ya je ya dauko wannan ya dauko musulma ya taso ya kama musulunci ka taso ka ji ana la ilaha illallah ana sallah a gidanku kai ma ka kama yi ka kama sallah ba wani wahalan da aka sha da kai sako wanda ya ma alkhairi kamar wannan shi sa ko duniya gare ka gaba ɗaya ka ɗauka ka ba mahaifanka ba ka biya ba don sun ma alkhairin da ya fi duk abin da za ka yi musu don su ne dalilin ka zama musulmi kwatanta yanzu da za a samu ɗan yaro jariri a kai ce taso gidan kiristoci kana jin wa zai taso suna wani malami yake cewa wannan kyautai da Allah ya mana ta musulunci muka musulunta ba tare da mun yi wata wahala ba ba tare da an yi wata wahala da mu ba Allah ya taimake mu muka taso muka gama musulmai to wannan alama ce na in Allah ya ce muke mu za mu samu aljanna a matsayin muna aiki muna roƙon shi ba roƙo muka yi ba za muka zama musulmai ba aiki muka yi sa muka zama musulmai ba to yanzu kuma mun zo muna musulmai muna aiki muna adda muna roƙo insha Allah muna fara mu samu aljanna to saboda haka ga wannan babbar kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala yayi ta dalilin wannan to haka sun yi wannan to su ko haka suka taso suka rika nema al farisi ya taho ya wahala ya wahala akan wannan musulunci na har Allah ya kawo shi madina a matsayin bawa yana aiki a gidan wani yana noman dabino yana gyaran dabino ya ji kawai wannan ya zo ya zauna yana ba mai abokinsa labari ka ji labarin cewa mutumin nan da ake gudu yau ya taho daga maka ya yi hijira ya zo madina wannan annabin da ake cewa annabin karshe daga saman nan faɗo yi ya zuro kawai kasa ya fado kasa ya ce a ina yake taimake ni in san abin inda zan gan shi mai gidan shi ya dube shi ya kife shi da mari sai da ya fadi ya ce muna magana kana bawa haka ji maganan da muke kasa baki a ciki da ya kife shi da mari sai da ya fadi ci ma ka ci gaba da aikinka duk da haka bai daddara ba tun da dai ya ji wannan labarin ya ce tun da dai aka ce ya zo madina zan nemo shi da sifofin nan da aka gaya min yana yawon shi a madina ya gama jalisa aka ce ga inda ga wannan shi ya dauko ya koma gida ya shiryo dabino ya ɗebo dabinonsa masu kyau ya kawo ya ce naji an ce ku baki ne hijira ba kuka yo daga maka kuka zo nan ga dabino na kawo maku sadaka saboda na san kuna da bukata a ce a taimake ku ya bada da sadakan nan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sauran sahabbai ku zo ku ci dabinon da sunan Allah shi kuma bai sa hannun shi ba ce to dama an ce man baya cin sadaka bayan ya ɗan ɗauki lokaci ya ƙara zuwa ya kawo wani dabinan kuma ya zo ya ce ga wani kuma na kawo maku na ga ku mutane ne baƙi amma wannan ba sadaka ce ba kyauta ce na kawo ma da kai da mutanen ka ya rasulallah annabi ya ce to alhamdulillah ku zo bismillah ku zo mu ci yaga annabi ya sa sai ya ce a dama an ce baya cin sadaka amma ga kyauta da na ce kyauta gashi nan ya ci na samo sifofi biyu saboda bari in jira kuma in samu ta uku ran nan yana yawon shi a cikin unguwa sai ya ga wani gungu can ya tambaya me ake yi can wani aka ce musulmai ne dan su ya rasu suke rufe shi ya ce to ya samu dama ta biyu ya zagaya ya ga akwai annabi a ciki sau da aka sai zagaya yana neman wannan wannan tambarin da aka ce mai baya wani abu ne aka ce khatimun nubuwa ake ce mai malamai sun yi magana kamar imamu tirmidhi cikin shama'ilul muhammadiyya ya ce wani abu ne aka fito manzon Allah da shi baya a bayan shi girman shi kaman ya yake ko dan kwantan tabara haka yake a bayan shi to amma kuma an kewaye shi da gashi wani irin abu mai ban sha'awa ne amma a bayan a kafadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin kafadun shi babu mai irin shi saboda haka sai ya fara zagayawa yana neman wannan shi kuma annabi ba a yi mai kwanto ba a yi mai abun nan yana ganin yana zagayawa ya ga bako ne kuma yana neman ya zagayo baya sai ya saki mayafin shi wannan tambarin ya zo sai rungume manzon Allah ya kashe da kuka kawai ya ta kuka abin da yake nema na ƙarshe ya samu sannan ya kwashe labari ya ba manzon Allah ga labari na ga yadda aka yi ga asalin shi ga inda ya fito ga wahalar da ya sha ga shi yanzu ma har dalilin wannan an sai da shi ba wani karkashin wani kafin. ya fito sau da haka alamomin manzon Allah ba ɓoyayyu ba ne abu ne bayyananne wasu cewa suka yi kamar ita matan nan da ta ba mu labari ummu wace ce ake ce mata na manta ta wanda muka cikin kashi gumma ita cewa ta yi mai akuyan nan tsohuwa mai akuya cewa ta ai shi manzon Allah da ka gan ma ba wahala da ka gan sifofinsa da fuskarsa da annurinta da albarkar da ke jiki da karam ka hada ido da shi zaka ji kaga abin da baka taba gani ba haka da an gan ba wahala ce ta gane cewa shi manzon Allah bane to balle kuma ɗabi'unsa halayensa karamcinsa da yadda yake da karamci da yadda ita ta ga karamcinta ai mijinta take ba labari tunda an zo gidan an ga akuya ramamma ce ko za ku taimake mu da muna wahala muna kan hanya za ku taimake mu da waje cikin dabbobin ku mu dan tatsa ce ina babu dabbobi sun tafi kiyo wannan ta kwance fa aka ce wannan ta kwance lashin lafiya ma ya dawo da ita ba ta iya tafiya ta kasa tafiya ce ko za ku bani izini in tada ta wannan mara lafiya to an baka izini annabi ya zo ya tada ta ta tashi tsaye tashi tsaye karanta abinda Allah ya sa ya karanta ce ku dauko masaki wannan za a tatsa ce ku dauko ku gani ya fara tatsarta ana gani matan nan na gani ta ga an cika masaki ya ce juye an ƙara juye ya ce ku sha ku abin nan mu ma kun ba mu izini yanzu mu sha ba mu wani irin izini ake nema ta ga ashe abin nan akwai ban mamaki sallallahu alaihi wasallam ku karanta wurin mu ma da muka karanta yadda muka sha wuya ko malam muka da muke karanta wurin sai da matan ta yi larabcin da baya karanto sai an baka fassara sai da aka hada larabcin nata da kuma kundin fassara kalmomi ma saboda yadda sai ta magana da ya dawo shi kuma tana gaya mai yace wannan shine annabin karshe ba mai wannan sifofin duk duniya to aka wannan shine abin da jinsu haka sifofinsa wa bayan bayyanannu ne wa sifatuhu ayatun bayyanatun fit wal injil kuma mahfuza fi suduril ladina utul ilma min ahalil kitab kuma su haddatacce ne an haddace su a cikin zukatan wanda Allah ya ba su ilmi daga cikin mabuta littafi amma ya jahadu bi ayatina babu masu jayayya game da ayoyin mu illa zalimun sai azzalumai ai wa ma ya bi ayatin alhamila ba wanda ke musu da ayoyin Allah wanda suka tattaro binu'utin rasulil ummi sallallahu alaihi wasallam da alamomi na sifofin wannan annabi wanda bai koyi karatu da rubutu a wurin kowa ba wasu fatihi ba mai musunsu illa allazina zalamu anfusahum sai wanda suka zalunci kansu bi kitmanil haqq wajen koye gaskiya wal istimrari alal batil kuma suna suka doge akan abin da ba daidai ba akan ƙarya suka doge to sai su mutu da gangan ma'anar ayat qawluhu wama wala tujadilu ahla al kitabi kada ku jayayya da su ذكر الإمام القرطبي رحمه الله نهر الخير كنا ذكر الإمام القرطبي في هل هذه الآية منسوخة أو مهكمة shin wannan aya ana hukunci da ita ko an share ta cewa kada ya jayayya wa rajjaha qawla mujahid wa hi annaha muhkama sai ay rinjayar da maganar imam mujahid cewa tana nan ana aiki da ita amma wa ma fi tafsiri ala hadha huwa sawab abin da yazo cikin tafsiri akan wannan shine daidai zamu ji menene yazo akan tafsirin kenan an ga akwai fa'ida ai in ba fa'ida kyale su zamu gani can gaba ya fito ko to da kada ai sai akwai wani hadha ta'limun lirrasul sallallahu alaihi wasallam shine zamu gani wannan karantarwa ce ga manzon Allah wal mu'minina da mu'minai ya'khuduna bihi mustaqbilan a indama wanda za su yi amfani da shi saboda nan gaba indama yattasiluna bi ahli alkitab lokacin da za su rika haduwa da ma'abota littafi wa yatahakkamuna ay bihim ay wa yahtakuna ko mina ku yace wa yatakuna bihim su rika masu izgili su ne masu wasa da abun nan din su bihim وقال عز وجل مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma manzon sa wal mu'minina min ummatihi da al'umman mu'minai cikin al'umman manzon Allah wala tujadilu ahlal kitab saboda za su yi muku izgili alladhina humul yahudu wan nasara wanda sune yahudawa da kristoci fa nahahum an mujadalatihim wa hiya khisamat khisamihim aka hana mu kan jayayya da su shine gardama da su wa muhajjatihim da magana da su ai ta kafa hujjoji wa munazaratihim da tattaunawa illa billati Latifi Asan sai da abun da yafi ai illa bil mujadala allati Latifi Asan sai da jayayya wanda take ko tattaunawa wanda take mai kyau wa zalika bi da'awatihim ila Allah ta'ala shine a kira su a ce su zo su musulunta akwai na har nan ba na biyu da na uku na biyu aljidal wal mujadala masdarani in an ce jidal da mujadala dukkansu masdari ne guda biyu kalmomi ne tsuran kalmomi lijadala wajen jayayya an ja wal muradu bil mujadala abinda ake nufi nan shine iqamatu dalili ala ra'yi ala ra'yin ikhtalafa fihi sahibuhu ma ghayrihi shine a tattauna a kawo dalili a kawo wani ra'ayi da hujjoji akan abinda kuka saba kai da wani kowa na son ya kawo nashi wal jadalu in an ce jadalu shine shiddatul khusuma wannan lugha ce fa shine tsananin gardama wa huwa ma'khudun min al jadal an samo shi ne daga jadal alladhi huwa al fatlu lil habli ne kamar a kwance igiya in ka ja igiya ta tsinke ta nan ta tsinke nan ka ja da ita sai ta cire nan wana hu idza qawa awahu haka nan irin shi idan kuma ta yi karfi aka karfafa ta sai a ce jadal wal mujadal ai yaqwi ra'ayahu ai shi mai jayayya ai yana yin kokari ya karfafa ra'ayinsa ne ya samu ya rinjayi naka in ya tsinka naka kai kuma ra'ayinka ba ya danna naka ba mujadala kenan bima ayarahu wa yurajjiduhu ay min hujajin da abinda yake gani da abinda wa yuriduhu min hujajin na hujjoji saboda aka dai fasara ne wannan larabci ne abu na uku wajhul mujadala bil husna li ahli kitab hanyar da za a ce mutum ya jayayya da ahlul kitab wanda tafi kyau ai ita tafi li annahum ahlu ilmin domin su masu ilimi ne asalin wadancan nada ay mutaahiluna lil fahmi sun tantance in kai jayayya da su su fahimta wa qabulul haqq da karban gaskiya matattadaha lahum in dai gaskiyan ta bayyana gare su bi khilafi juhalil mushrikin sabanin jahilai na yau daga cikin mushrikai fa inna tahjina ibadatihim wa tafzi' tariqatihim qad yakunu an ja'fihim su a ce a nisanci hanyarsu a ɓata wannan hanyar tasu a nuna ba ta kyau bace ya fi mafaida su kan wannan ya fi amfani a kan ajiyayya da su a rusa abin da suke kai a ce wannan abin ba a da shi ba wannan su ana yi ne ana yi ne wa zalika bi da'watihim ila Allah ta'ala li yu'minu bi rasulihi sallallahu alaihi wa sallam a kira su zuwa ga littafin Allah saboda su imani da manzon Allah sallallahu alaihi sallam wa yadkhulu fi dinihi al-islam su shiga addinin musulunci wa tambihi ala hujjatillahi wa adillati wahyihi wa kitabihi a jawo hankalinsu akan hujjojin Allah da dalilai na wahayi da kuma littafinsa wa qawluhu illal ladina zalamu minhum sai dai waɗanda suka yi zalunci daga cikin su humul ladina lam yadkhulu fi zimmatil su sune wanda basu yadda su shiga karkashin yarjejeniyar da aka yi da su da musulmai ba ba ba ba su da suka ولم يعد الجزية بسباد الجزية وناصبوا المسلمين الحرب سكما مطعم مسلمي تيوا في أن يفدى دسو jadaluna waɗannan ba a jayayya da su a kyale su. walakin yu hakka fihim asai abinda za a yi kawai a sakan masu takubba kawai su faɗa za da su wa yuqatiluna sai a yake su hatta yutul ta an yadin wa hum saghirun har sai sun ba da wannan wannan wannan da hannu da hannu kuma suna wulakantattu sai an masa aka kai su kasa da karfi saboda haka waɗannan shine tsizza ta musulunci kuma wa qawluhu ta'ala وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون wannan kalma kuce mun yi imani da abin da aka sauka zuwa gare mu da abin da aka sauka zuwa gare mu abin bautan mu da mu da ku ɗaya ne mu mun mi kauya ne zuwa gare shi hadha ta'limun akhar lil mu'minin wannan shi ma wata karantarwa ce ake ma mu'minai wa huwa inna akhaqo wa huwa in akhbarahum ahlul kitabi bi shine idan ma'abota littafi sun ba su labarin wani abu suka ce kaza ya faru la yujadu islam ma yathbutuhu ba su samu abin da zai tabbatar da shi a musulunci ba su musulman wala ma yanfihi ko abin da zai kore shi wadda'uhum annahum fi kitabihi suka ce a wacewa wannan abun yana cikin littafin su fi kitabihi fi hadhihi al a wannan halin aka ce faqulu ma arshadana Allah ta'ala ila qawlihi shine ku faɗi abin da Allah ya ce mu faɗi ku faɗi wannan amanna billazi unzila ilaina mu dai mun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare mu da kuma na ku in shi ma da gaske ne mun yadda ba za mu karyata ba ba za mu ce a'a ba ba za mu ce i ba ba za mu ce a'a ba ya fito ko sannan bayan haka na aka ce ila akhiril aya hatta la nakuna qad kadzabna bil haqq da yadda ba za mu zo mun karyata gaskiya ba akwai abin da yake gaskiya ne wala amanna bil batil ko kuma mai imani da abin da yake ƙarya ba sai mu tsaya tsakanin tsakatsaki ba sai sa a can wani wurin yake cewa ka ku gazganta su gaba ɗaya ka ku ƙaryata su gaba ɗaya to aka mu karba wannan ila qaulihi ta'ala wa amanna bil ladhi unzila ilaina ana na koma ba wa fil bukhari ya zo cikin imam bukhari littafin bukhari أن النبي صلى الله عليه وسلم ku لا تصدقوا kitabi الكتاب ولا تكذبوهم kada ku ƙaryata ma'abota littafi kada kuma ku kada ku gazganta su kuma kada ku karyata su akwai nahar tafarrada bihi al-bukhari rahimahullahu ta'ala imam al-bukhari shi kada ya fitar da wannan hadisi ba sa mai ba sai a wurin sa rahimahullahu ta'ala wannan shine abun nan din su dan haka ku ku gazganta su gaba daya ka ku karyata su wa qulu amanna billadhi unzila ilayna ku ce mun yi imani da abun da aka sauka zuwa gare mu wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun wa qawluhu ta'ala wa kadhalika anzalna ilaykal kitab haka muka saukar da littafi zuwa gare ka ai waka inzalinal kutub as-sabiqa kamar yadda muka saukar da littattafai na gabani ala rusulin ai sabaqu akan wasu manzannin da suka wuce gabanin kai ya rasulana ka Musa wa Dawud wa Isa alaihimus salam kamar yadda muka sauka masu da littattafai an ɗauko kowane gidan ne aka ɗauko ɓangaren annabi musa aka ɗauko ɓangaren annabi dawud aka ɗauko ɓangaren annabi isa alaihi musallatu wasalam ko waɗanne da gidansu aka ɗauko anzalna ilaika anta ya muhammad alkitab kai ma haka muka saukan ma da littafi ya muhammad ya rasulana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin nan shine alqur'ani wa qawluhu ta'ala wallazina atainahumul kitaba yu'minuna bihi waɗanda muka ba su littafi sun sani sun yadda sun yi imani da shi wa min haula man yu'minu bihi daga cikin waɗannan ma akwai wanda suka yadda wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafiru babu masu musun ayoyin mu sai kafirai fa hada ikhbarun bi ghaibin wannan labari ne ake bayarwa a boye abinda ba a sani ba ake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فكما علم الله تعالى المؤمنين كيف ma مع أهل الكتاب kamar yadda Allah ya karantar da muminai yadda za su kasance in sun haɗu da ma'abota littafi inda ma ya tasiluna bihim lokacin da suka haɗu da su wa ya'ishuna ma'ahum fil madinati suna rayuwa da su a Madina wa gairiha ko a wani wajen Madina akhbara anna alladhina atina humul kitab sai Allah ya bamu labari bayan nan su ma waɗanda aka ba su littafi ai at-taurat wal injil wa humur rasikhuna fil ilmi su ne wanda suka gogu suka daɗe suka dako a cikin ilimi suna da ilimi sosai nuna suna imani da wannan littafin ay bil qur'an suna imani da alqur'ani wa qad amana abdullahi bin salam abdullahi bin salam ya imani wa kathirun min abari ahli kitab da yawa daga cikin malaman yahudu su ma na ahli alkitab sun yi imani wa amana min almushrikin kathiruna kuma da yawa ma daga cikin mushrikai sun yi imani su ma fa kana al'amru kama akhbara kuma haka Allah ya bada labari kuma abun ya auku mu ma mun karanta yanzu wa qawluhu ta'ala wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun babu waɗanda ke jayayya game da ayoyin mu sai kafirai wanda basu yi imani ba kuma tun da can haka ne har yau ma haka ne duk wanda ake gaya mai qur'ani ya ce ga abin da yace wasa da wannan magana ko ki daukata da muhimmanci to ya samu matsala fa huwa kama akhbara la yajhadu bil ayati al qur'aniyya babu wanda zai musun ayoyin qur'ani wa yukazzibu biha ya ƙaryata ayoyin qur'anin nan illa kafirun muslimun nafsi khabitha khabithaha sai dai wanda yake kafiri wanda yake mai ran shi duhu take dulum ya cuci kansa kuma Ha sannan ran shi kuma lalataccen rai ne sai rai wanda yake baya da amfani shine ba zai amfani qur'ani ba zai mai amfanin komai ba ku duba cikin addu'a da ake yi wadda aka ce idan mutum yana da bukata ko yana da damuwa ba zai tashi daga wurin ba face Allah ya mai maganin maganinsa jaddadawa aka ce a sannan kuma an shi ƙur'ani a fatisifa Allah Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasu ya ci bi yadik madin fiye hukmuk adlun fiye ka ba'uka ka ba tauhidi ba ne a wannan gashi nan ana ni abduka rububiyya kai Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika kaga rububiyya ne ka tabbatar Allah shine rabb shi yayi ka shi yayi babanka shi yayi mamanka sannan sai kuma sannan kace nasu yati bi yadi gashin goshi na ma yana hannunka kaga ta zaka yi uluhiyya kenan sannan mazin fi hukmuk abinda ka faɗi duk a na abinda ka zartar zai tafi adlun fi qada'uka abinda ka zarta kuma komi kai daidai ne adalci ne to sai kuma ka dawo tauhidul asma'i was sifat kaga ga rububiyya ga uluhiyya ga asma'i was sifat as'aluka bi ismi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaibi indaka sai ka ce ni an taj'al al-qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wajila a huzuni Wazi zihaba hammi wa ghammi aka ce ba wani bawa da yake cikin wata damuwa da zai roki Allah da wannan addu'a face an mai maganin wannan abun fauran kafin ya tashi daga wurin an gama to me yasa ba saboda wannan jinjina wanda kai sallama ka koma ka san ka abun nan bane ka hada duka tauhidin da ake nema wanda ake so ka jinjina ka jinjina ma Allah tabaraka wa ta'ala da shi saboda haka shi yasa aka ce a roƙi Allah da waɗannan a roƙi Allah da wannan jinjinawan da wannan abun nan da kaga an bada kai ka sani an da labari ba ba wani abu komi ka riga ka sani ne saboda haka in ka samu wannan ka samu abun nan ina ne wal inji war rasikhuna fil ay fil qur'an wa kad amana na koma baya ko wa qawluhu aha wa qawluhu ta'ala wa ma kunta Aiwa wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yaminika baka rubuta ba baka rubutu baka karanta masa wani littafi gabanin yanzu kafin qur'ani yazo ba su taba jin kana karanta masa wani ba su taba jin ka rubuta ba huwa kama qala azza wa jalla lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saka yake kamar yadda Allah ya faɗi ne manzo Allah bai kasance ba yaqra'u qabla al-qur'ani ayyakita annabi bai kasance ba kafin ƙur'ani yana karanta kowane littafi ba wani littafi ko na labarin laraba bai karanta wala kana yakhuttu bi yaminihi baya rubutu da damansa ayya kitabi bai rubutu la'annahu ummi saboda bai koyi karatu da rubutu ba la yaqra'u wa la yaktubu manzo Allah baya karantawa baya rubutu walau kana qabla luzumil qur'ani alaihi inda kau ya kasance kafin a saukan mai da qur'ani yaqra'u wa yaktubu yana karatu yana rubutawa lakana al-mubtilina majal ko lakana lil mubtilina majalun lishakki fi sihhati da'wa nubuwwati al-muhammadiyya wa nuzul al-qur'ani alaihi to da an samu dama ta yadda kafirai za su yi amfani da wannan su shakka akan annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa an sauka mai da alqur'ani walakin sai dai an ci gabansu an wuce su ba su yi saba lam yakun qabla alqur'ani yaqra'u ayya kitabe kafin a saukan ma manzon Allah da alkur'ani bai taba karanta kowane littafi ba bai ba su labarin komi ba wallam ya yakhuttu bi yaminihi ayya khatin kafin a bashi alkur'ani bai kasance yana rubutu da hannun shi ba kowane irin rubutu bai yi ba wala kitabun ko ya rubutu ko ya wani zane ko ya rubutu lam yabqa idan na mushrikin ma juna bihi abadan naka babu wani abu da ya rage wannan mushrikai za su yi amfani su yi hujja da shi sai dai kuma su yi kawai suna jayayya da ƙarya kawai sun sani ya fito ko akwai na har namba na biyu qala mujahid kana ahlul kitab yajiduna fi kutubihim su ma'abota littafi sun samu a littattafansu anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam la ya kutu wa la ya karau su ma sun karanta sifofin shi da yadda za su gane shi bai rubutu bai karatu fa nazalat hadhihi aya sai ko wannan aya ta sauko aka kara tabbatar musu da cewa gashi nan bai rubutu wa qawluhu ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm ay bal ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah wa nu'utuhu da sifofinsa wa sifatihi da bayanin da aka yi kawai da shi wa minha wasful ummiya ayat ay fi fil tawrati wal injil daga ciki akwai sifar shi da aka yi na cewa bai iya karatu da rubutu ba wanda ayoyi ne wanda an yi maganar su a cikin at-taura wal injil mafuzatun fi suduril ladina utul ilma sannan kuma abu ne wanda sun haddace shi yana nan a sane su wanda aka ba ilimi sun haddace wannan cewa zai zo bai iya rubutu da karatu ba min ahlil kitab anna abu ne sananne wa qawluhu ta'ala sai ta akwai na har nan ba na uku ai laysa huwa kama yaqulu al-mubtilin mubtilun annabi ba kaman yanda mabannata makaryata suka faɗi bane ƙarya suke yi kuma tun na jiya har na yau har na gobe da za su yi ƙarya ma dukkan su ne na cewa wai annahu sihirun cewa wai annabi abin da yazo da shi sihiri ne aw shi'run ko kuma waka ne walakinahu alamatun wa dalail annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi kanshi da littafin da yazo da shi alamomi ne gaba ɗaya a fili yu'rafu biha dinillah wanda ake gane addinin Allah da su in ka dauki Qur'ani kana ta karantawa gurgurdan yanda kake ƙara karantawa gurgurdan yanda kake ƙara gane Allah tabaraka ta'ala da abin da ya cancanta ne gurgurdan yanda ka kaurace ma Qur'ani kana nesa da shi gurgurdan yanda kake shiga daji haka zama hukaci a daji to da in kana so ka zama mai basira mai tunani da za ka rika yin abu ala basira to ba alaika bi kitabillahi wa sunnatin rasul sallallahu alaihi wa sallam ka matso kusa ki matso kusa da littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma fahimahu salafu minhuma da abinda kuma magabata suka fahimta daga wannan wurin daga alqur'ani da sunan manzon Allah nan take mutum zai fara tafiya ala nu akan haske saboda ka waɗannan su ne saboda haka su ilmin alil kitab wa qawluhu ay nahar ne ko na alamat wa dalail yu'rafu biha dinillah wa kamihi da hukuncin sa. wa kadhalika fi suduril ladina utul ilma kuma haka abun yake a cikin zukatan waɗanda Allah ya ba su ilimi su wane ne su wahum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam su ne sahabban manzon Allah shi yasa wanda yace zai addini amma ba ruwan shi da sahabban manzon Allah daji kawai za ya haukace a ciki wal mu'minuna bihi da wanda suka yi imani da manzon Allah na baya kenan wanda suka taho wa hada la yatanafa ma ma fi tafsiri duk da wannan bai ci karo da abin da ke cikin tafsiri ba cewa a tattauna inda zai amfani idil wajhani sahihani domin duka fuskokin masu kyau ne wa qala ka'ab bin fi sifati hadhihi al-umma shi ka'ab sai da ya fadi ma ka'ab bin wannan abu ka'ab ya fadi game da sifar wannan al'umma yace innahum hukama ulama wa hum fil fiqhi anbiya yace al'umman nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innahum hukama su alkalai ne sun iya hukunci saboda rike ƙur'ani da suka ga hikima ga basira ulama ga su malamai ne kuma wahum fil an anbiya idan kau a maganan ilimi ne ma da al'umman manzon Allah suka sani to kucin annabawa ne Allah ya sanar da su abubuwan ban mamaki sai dai kuma ba ka je kai tinkaho da abun ba kai kuma ba kai komi ba shikenan daga nan kai tinkaho da abun gidanku ne laysal waladu man yaqulu kana abi walakinnal walad man yaqulu ha anaza. ba ɗa ne wanda zai rika cewa babana ya kasance ba a'a ɗa shi ne wanda zai ce ni gani na ka dan ka zo ka ce al'umman manzon Allah haka suke kai ba kai kokari ka shiga ciki ba aikin banza kenan ka faɗi abun a wurin masu shi kai kuma baka ciki Allah tare mu ya fito ko Na haka wannan shine abun nan din su Na haka al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da daraja babba a wurin Allah tabaaraka wa ta'ala matukar sun bi abin da aka tsaya da su akai ya fito wa bal ayatun bayyana shine wannan akai magana wa ma yajhadu bi ayatina ba mai musu game da ayoyinmu fit tawrati wal injil wal qur'an game da at-taura da injil da illa zalimun sai dai azzalumai ai wanda suka zalunci kansu almadiyina wanda su kawai ba abin da suka sani sai duniya in an ce rajulun madi shine abin da mutum shi ba abin da ya sani banda duniya kawai ita ce gaban shi ita yake nema da daddare ina ka fito duniya ina za ka duniya ko mafarki yake mafarkin duniya ke kwata kwata bai mafarkin lahira wannan shine madi to su yahuda su ne madiyun abin da ke gaban su duniya ne sannan wannan nasara allazina ya'kuluna wa ya suna su wanda kawai abinda suka sani kawai su ci su yi shugabanci ala hisabil haqq akan gaskiya in dai game da su ci su sha ne to za su murkushe gaskiya ko ta ina ne kuma za su da ko nawa ne a kashe gaskiya ga gaskiya ana gani sai su ibin gaskiya su ce mu bada kuɗi mu juya gaskiyan kullum abin nan din su kenan wal iyazu billahi ta'ala Allah ka tsare mu da wannan mummunan tunani wal mushrikuna nan da mushrikai tan ya sa nahar nan ba na biyar da yace azzalimuna anfusahum yace wal mushrikuna kal yahud wan nasara fi hadha akan wannan ai al juhud bil ayat kawai su abinda suke jayayya kan ayoyi duk abinda aka gaya masa sun yi musu ya fito waɗannan sune ayoyi hidayatul ayat abinda zamu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi da ya karanto masu albarka na farko mashru'iyatu mujadalati ahli alkitabi min ahli dhimmati billati hiya ayat shari'a ta yarda ana so mutum ya yi gardama ko ya yi jayayya da ahalin kitabi amma na amana wanda za su kawo magana a littafin kai maka kawo nasu amma yanzu za ka yi jayayya da su ka yi jayayya da su da abin da ya fi kyau ne abin da ya fi kyau ka jawo su su baro can su dawo musulunci ba ka je can ku haɗe a ce ku je ku yi mitin tare ku ci tare ku ci abinci tare Shi ne wai an haɗe ba ba a faɗa ai in dai billati fi san ce abin da ya fito naku da kyau namu ma da kyau kun yarda to namu ya fi kyau ku baro naku ku dawo namu ne wannan in akwai wani amfanin da za a yi a tattauna da su shi ne wannan amma a zauna tare a tafi yawon duniya a ɗau maza a ɗau mata a tafi wannan ƙasa a tafi wannan ƙasa a tafi wannan ƙasa a dawo kawai a samu kuɗi a raba Ko ya ci gaba da zama haka shekara wajen shekara ashirin ko talatin yanzu da muka san wannan abu ana yi har yau ba mu ga nasarar da aka ci ba shekarar ta nawa da muna da Bureau for Islamic Affairs suka matsa suka matsa suka matsa sai da aka kai aka ce Bureau for Interfaith yanzu aka hada aka zo aka hadu da kungi a tafi a tafi nan a tafi ai gayya a ce an tafi wani abun nan har yanzu wace nasara ka ci ka jawo waɗancan din sun dawo naka sai ma kokarin kai su kwarkwata naka a ce a ya kamata a yi compromise ya kamata a rika yin compromise in an zauna sai a ce a yi dialogue a zauna a yi magana a yi wani dialogue a yi compromise ai in dai billati hiya ahsan ne shine ka yi masu bayani ga abin da ke littafinku ga abin da ke namu namu ya fi naku kyau ku baro naku ku dawo namu mun ki to ku zauna ba ruwanmu da ku mai namu ku yi naku shi ne ƙarshen magana amma zuwa ta tafiya haka don tare a ci abinci tare a yi gayya a tafi wata ƙasa a tafi a je a samu wasu ba ku canza masu tunani suka baro kiristancin suka dawo musulunci ba kuma a ta yin wannan shekara da shekaru to bi amfani shi in dai wajadilhum billati hi asan ne shine a tattauna da su a yi comparative wane ne duk ma abin da za a yi amma bayan an gama to yanzu mun gane ku kun gane namu da gaske ne kun gane naku akwai matsala eh to ku baro naku ku dawo nan shi na aje masallaci a yi sallah na na wanjuwa eh to kaje a sha a tsaya nan ka abu ya zama shirman banza ya daga baya wani abu ya faru a ta fito da wasu maganganu to da ba a san su bane maganganu sai yau ko sai gobe ba haka bane kuma wani lokaci mutum baka zo kusa da shi ba din baka san shi ba haka ne sai ka zo kusa zaka gani zaka ga manufa in akwai wata manufa mai kyau akwai nabi hurmatu su'ali ahli alkitabi liqawlihi sallallahu alaihi wasallam haramcin tambayan ma abota littafi kakku ne ni komai wurin su duk abin da muke nema an sa mana littafin mu in muna da bukatar shi inda daga can ne an dauko an sa mana alqur'ani Umar dan Khattab radiyallahu anhu ta taura ya rike taurat ya dauka ya duba ya duba ya ce abin ya bashi sha'awa annabi ya ce yayi fushi Umar ya ce bai taba ganin hushin manzo Allah kaman wannan ba ya ce tun ina raye ban bar duniya ba na zo maku da qur'anin nan tsabtacce tsantsa ba wani abu ciki sannan zaka ka ɗauki a taura ka ce abu ya baka sha'awa bari ka ji in gaya ma wani abu don kuma ku gane wannan maganin da na gaya maku yanzu ya ce mai da za a kaddara yanzu annabi musa ya dawo duniya ba shi aka ba a taurat ba ya ce to ba zai wuye wani addini ba sai da abin da na zo da shi dole ya baro wancan ya dawo cikin musulunci amfani da alkur'ani ba sannan yanzu wani ya ce wa ko ta dawa da za a yi ku shekara talatin kuna kira ku taru ku haɗa kai a ce a haɗa kai a yi magama a ɗauko hoton masallaci da hoton carbi da hoton coci a haɗa wuri ɗaya har wani ma musulmin ne wai kana gani abin nan wai a yanzu an rasa musulmi sun kasa gina mai masallaci an samu wani wai daga coci an je shugaban coci ya je ma wani shugaba wani gaba ɗaya magana aka zo aka gina mai masallaci gaba ɗaya coci suka zo bikin a buɗe fasto shi ke jawabin buɗe masallaci a masallaci an buɗe ma musulmi an gina mai masallaci za a ɗauko fasto su gina ma masallaci su ɗauko ka su sa ka cikin masallacin kuma fasto ya jawabin buɗe masallaci a masallacin musulmi wannan ma ba lalacewa ba ce la tas'alu ahlal kitabi kar ku tambayi komi wajen ma'abota littafi ai an shay'in fa innahum lan yahdukum su waɗannan mutanen ba su za su shiryar da ku ba wa qaddallu bayan su ma sun bace su ne za su shiryar da ku ma'abota littafi ne za su gaya muku ba abin da za su ba za su shiryar da ku ba tunda su sun riga sun bace imma an takzibu bi haqqin aw tasduqu bi batil sai ku koma kuma in kuna bin su ko dai ku rika tukazzibu bi haqqi qayyata gaskiya ta dalilin wannan ko kuma tusaddiqu bi batil ko kuma ku gazganta ƙarya ko ga akwai akwai gaskiya ku ƙaryata kun shiga hadari ko kuma ƙarya ne ku gazganta ta kun shiga hadari to da ka wuyale su ku ina mu su ina su kuina abu na uku man utasdiqi ahli kitab aw takdibihi an hana a gasganta ma'abota littafi ko a karyata su idza akhbaru bi shay'in idan suka bada labarin wani abu wa wujubu qawlihi qawli abinda ya wajaba a ce kawai sai mu ce masu amanna billazi unzila ilaina mu dai mun yi imani da abinda aka sauka zuwa gare mu wa unzila ilaikum wanda aka saukan ma na can wanda yake asalin mun yarda da shi mu in dai na asalin ne mun yarda wa ilahuna wa ilahukum wahid abun bautan mu da abun bautar ku in dai asali zamu koma abun bautan nan da namu duk ɗaya ne da naku wa nanu lahu muslimun mu wurin shi muka bi kauya shine Allah tabaraka wa ta'ala na hudu ikhbarul qur'an bil ghaibi qabla wuqu'ihi Qur'ani yana bada labarin gaibi tun kafin ya faru an bada labarin yadda za a yi da mabuta littafi da su kuma abin ya faru fa yaqau kama akhbara sai abin ya faru kuma kamar yadda Qur'ani ya bada labari fa yakunu zalika aya ala annahu wahyu llahi ta'ala sai wannan ya nuna cewa alama ce kenan qur'ani wahayi ne daga Allah tabaraka wataala kuma abin da ake so kenan na biyar taqriru sifatil ummiya fi nabi sallallahu alaihi wasallam kama fil kitab kama hiya fil kutub sabiqa tabbatar da sifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa bai koyi karatu ba bai koyi rubutu ba wurin kowa baya karantawa baya rubuta sai abin da aka so kan mai nawayi yake faɗi kamar yadda ya tabbata a littattafan da suka zo kafin ƙur'ani ƙur'ani ya tabbatar da abin da aka tabbata can kuma ma haka ake so mu tsaya kai wallahu ta'ala alam naktafi bi hala ko na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وانت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا وسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت الحنان المنان تبيع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا